a jiya gwamnan jihar borno hudar Buka, shetima ya tsallake rijiya da baya sa sakamakon hari da ake zargin magoya bayan tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif suka kai masa tare da tawagansa a cikin garin maiduguri shugaban jam'iyyar apc na jihar borno honorable alukar dalori ne ya fidda sanarwar wadda kuma ya aikiwa wani ma labarai ta yanar gizo wadda ya ce dukansu suna cikin wannan tawaga da misalin karfe hudu da rabi na ranar lahadi wadda wasu da suka ce magoya bayan tsohon gwamnan ne sanata alimadu sharif suka far masu lokacin da suke kan titin nan na sakashi ibrahim wai lokacin da suke zaga asibiti asibitoci daban-daban don tallafawa marasa galihu shugaban jam'iyyar apc ya ce an bar masu ne a daidan ofishin nan na utc wato ofishin yaƙi neman zaɓen tsohon gwamnan wanda ya ce an farfasa gilashen motocin su kusan guda goma ya ce ga bisa dukkan alamu tsohon gwamnan ne ya sa waɗannan matasa yin hakan na suna da ƙwaƙwaran shaidan cewa shi ƙirƙiro da bangan siyasa a wannan jiha sai dai sai na ta kira ga magoya bayan jam'iyyar apc da kada su mai da su mai martani kan abin da ya wakana ya ce su masu bin doka da oda ne wa su tabbatar ganin cewa an bi kadin wannan lamari yadda yadda ya kamata na dai tuntubi shugaban jam'iyyar PDP ta wayar tarho wato Alhaji Babu Basharu wanda ya ce da ni bai magari amma yana tabbacin cewa ofishin UTC ba ofishin jam'iyyar PDP bane ofishin sanata Almadi Sharif ne haka ba za a ce a yan jam'iyyar ta PDP bane suka aikata wannan mu ba mu yi ba yaran mu ba su yi ba PDP headquarters ka san ba UTC ah, so in an atake mutane a UTC ba PDP headquarters bane amma Ali Sharif dan jam'iyyar ku ne mu Ali Sharif eh, to wannan kuma ba za mu iya dina Ibrahim ba saboda ya ce ya shigo jami'a mu wannan tabbas ne. sun ce kuma a wannan wuri aka jefi motocin wannan nan wurin yi. To ai a lokacin da yake jami'a su ma haka yake yi. Da kuma tuntubi mai magana da yawun tsohon gwamnan jihar Borno wato Mr. Inuwa Bola wanda ya ce da ni ai bai gari saboda haka ba zai tabbatar da cewa wannan magoya bayan su ne suka aikata ko kuwa ba su bane. Ga ma dai abin da ke cewa. Kamar cewa yaran ku ne suka yi sauran su gaskiya ba za mu iya mu ce komai ba tun da mu wannan. Da mu san ko su wane ne suka yi ba. Yawwa kuma in ka san cewa yanzu ba shine na farko ba eh. ake wannan abu ma shi gwamna to sai bincike kansa amma kuma har ma yan PDP ne suka yi haka shine abin da turawa suna kira balance of terror kai ma yanzu an yi maka me yasa zaka ciwo kana gwamna yi maka wannan abun haka ai ragon yanzu dai wannan batu na jefe-jefen yan takara ko kuma yan siyasa da shugabanni na da kokarin neman zamowa wani babban kalubale a wannan jiha duk da irin wannan hali na kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya